19 ga watan Jumada Thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan hudu miladiya ta 2014 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajrid sarih li a al-jami' sahih wallafar Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif al-Zabidi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shi ne darasinmu na 152 za mu tashi akan hadisin aisha akwai wata nuska wadda ta nuna cewa akwai hadisin anas gabanin hadisin aisha hadisin anas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi salla a zaune tare da sahabbansa kama din nusakh wanda na duba babu shi wannan hadisin musamman akwai nuskar da siddiq hassan khan alqinauji ya yi masharhi ah, aunul bari بشرح مختصر البخاري babu a ah, sharhi al bukhari babu wannan a ciki bai kawo hadisin ba haka nan da wata nuska tsohuwa wacce take da kyau kwarai da gaske ita ma babu hadisin shi yasa na rinjayar da cewa babu shi da haka za mu tashi hadisin aisha a sayul bukari akwai hadisin amma da alama shi azzabidi ya cire shi lokacin da ya zo rere hadisan a hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha yace an Aisha ta radiyallahu anha zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idha sajada ghamazani fa qabattu rijlaya fa idha qama basattuhuma qalat wal buyut yawma idhin laysa fiha masabih an karbo daga Aisha radiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat tace kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina yin bacci a gaban annabi sallallahu alaihi wa wasallam wa rijlaya fi qiblatihi kafafuwa na biyu kuma a alqiblarsa fa idza sajada idan yazo sujjada gamazani sai ya zungure ni faqabattu rijlayya ni kuma in naɗe kafafuwana Fa'iza idza idan ainihin ya tashi basattuhuma sai in buɗe su qalat tace wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih a wannan lokacin gidan daji babu fitilu. hadisin gaba shi ma hadisin ta ne duk kuma magana ɗaya ce da haka za mu haɗa da shi cewa an ha radiyallahu an ha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblati ala firashi ahlihi i'tirad al janazati tace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa hiya ita aisha bainahu wa bainal qiblati tana tsakaninsa da alƙibla wato ta shiga tsakaninsa da alƙibla ala firashi ahlihi akan shimfidar iyalansa i'tiraz jana'zati wato kwanciyar jana'iza kwanciyar jana'iza wato a gice wani hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus sala a karkashin babin as-salatu ala al-firash ya fitar da shi a gurare daban-daban banda wannan ma ya fitar da shi a cikin kitabu sitra wa abuwabu sitra babu tatawu khalfal mar'a da kuma abuwabu al'amali fi babu ma ya juzu min al'amali fi imam muslim shi ma ya fitar da hadisin a cikin ingantaccen littafinsa ƙarƙashin a cikin kitabu sala a ƙarƙashin bab al'i'tiradi bayna yadayil musalli kwanciya a gaban gaban mai sallah hakanan abu dawud shi ma ya fitar da shi a cikin kitabu sala a cikin sunan ƙarƙashin babin almar'atu la taqta'u almar'atu la taqta'u sala ba ta wato bata sallah wanda sa'i fi kitabi tahara imamun nasa'i ma ya fitar da hadisin a cikin kitabun tahara karkashin babu tarkul wudu'i min masir rajul imra'atahu wato barin alwala yayin da mutum ya shafi matarsa min gairi shahwatin ba da sha'awa ba haka na ya fitar da shi a cikin kitabul qibla babu rukhsati fi salati khalfan na'imi wato sauki an yi sauki mutum yayi sallah a bayan mai bacci wani hadisi aisha radiyallahu ta'ala anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam tana ba mu labarin wani abu da ya kasance ya faru ko yana faruwa a ɗakinta a gidanta wanda ita ce za ta iya labarta mana wannan saboda tana ba mu labarin ƙiyamun laili ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare a cikin ɗakinta da haka babu wanda zai iya ba da labarin in ba irin ta ba ko ita ko wata daga cikin matansa ko yana daga cikin abin da yake tabbatar maka da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne na musamman da Allah ta'ala ya tanade shi don ya zama jagora ga al'umma duka ba mutumin da aka sa wa ido kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane ne aka sa masa ido ko iya wato yan layin su ne kawai za su sa masa ido to sai ya dan tsargu haka ne sai ya ɗan dan tsargu kuma sannan sai dole sai an danga wani abu na kasawarsa to amma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ne wanda duk duniya ta samu ido komai nashi sai da aka faɗa ko menene nashi sai da aka yi bayani hatta abubuwan da suke cikin gida a cikin ɗakinsa wanda ba kowa ne zai leko ba to sai da matansa suka faɗa ya yi kaza yana yin kaza amma duk da haka duk da wannan bayani ba a samu wani abu na kushewa ba to kaga wannan shi yake nuna maka cewa lalle zaɓaɓɓe ne aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa kuntu anamu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina bacci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa rijlaya fi qiblatihi na miƙe kafafuwa na a daidai alƙiblarsa wato a gicciye take kamar yadda ake kwantar da jana'iza kamar yadda yake a hadisin ta na biyu sauraka a gicciye take shi yana gefe haka yana sallah amma akwai kafafuwanta akan ga shimfiɗa ta take da kafafuwanta sun zo sun zoba har kusan inda yake sujada saboda haka in zai yi sujada sai ya buƙaci ta janye kafafuwanta sannan sai ya yi sujada akan wani bangare na shimfiɗar da take kwance a kai wannan ta sa imam bukhari ya kawo shi a karkashin wannan babi take cewa wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani idan yazo sujjada sai ya zungure ni sai ya yafice ni da hannunsa fa qabattu rijlayya ni kuma sai in nade kafafuwana fa idza qama idan ya mike basattuhu ma sai in sake mike su sai take cewa wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabihu yawma idhin ma'anar yawma idhin hina izin. ba wai yawma na yini ba tunda ai ba a kunna fitila da rana ana kunna fitila ne da daddare saboda ka yawma idhin ai hina izin. kamar da ibnu abdul barri a cikin littafin al-istiskar ya nusar akan haka yace wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih gidaddaji a wannan lokacin babu ainihin fitilu. tana nufin ta faɗi uzuri wanda har ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya fitatta da yanninsa in ya zo su jada. me ya sa yake yin haka wani zai ce to menene ta naɗa kafan mana me ya sa sai koyaushe ya zo su jada sai ya fice ta ya zungure ta da hannunsa sai su ce saboda a lokacin babu ballanta na ta san cewa yanzu zai tafi sujjada ba ta naɗi wannan ta faɗi haka domin ta ba da uzuri da ya sa har haka ta faru sannan da ta ce walbiyutu yau mai izin laisa fiha masabe babu fitulu a wannan lokacin wannan ya nuna lokacin da take ba da hadisin an samu fitilun lokacin da take fadar wannan hadisin fitilin sun samu tunda ta ce yau izin a wancan lokacin babu fitilu kaga kenan a lokacin da take gayawa wanda take gayawa hadisin shine abu salama ibn abdurrahman ibn auf shine ya rubuta hadisin daga wajenta hadisi na biyu kuma ruwayar urwa ce hisham an urwa an aisha saboda haka a lokacin da take fada a lokacin fitilu sun samu domin bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya Allah ta'ala ya yi wa ainihin sahabbai buɗi ya buɗe musu duniya futuhat da aka samu musulunci ya shiga garin ruwa da ƙasashe ya zama na kuɗin zakka da kuɗin haraji yana zuwa wato akai-akai saboda haka sun samu yalwa to tunda Allah ta'ala ya yalwata musu sai suka yalwata wa kansu saboda haka da can babu fitulu sai ya zama da kowane gida yanzu suna da fitulu saboda haka yayin da take gaya wa shi abu salama hadisan hadisin nata tana gaya masa ne a lokacin akwai fitulu sai take so ta gaya masa cewa to hakan ta faru saboda a wancan lokacin ba mu da fitulu a gidan daji haka annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rayu a wancan lokaci haka a cikin duhu yake sallar wani hadisi ya kunshi matsaloli da shi da hadisin na biyu hadisai ne guda biyu kuma dukansu abu ɗaya suke magana a hadisin ta na biyu da take cewa ta kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ita kuma tsakanin tana tsakaninsa da alƙibla ala firashi ahlihi tana kwance akan shimfidar iyalansa wato shimfidar ta wadda take kwanciya akai i'tiradal janazati kwanciya irin ta jana'iza wato daga damansa zuwa hagunsa wannan hadisi ko waɗannan hadisai imam bukhari kamar da muka ce ya kawo shi a nan gurin a ƙarƙashin babin sallah akan shimfiɗa salatu alal firash sallah akan shimfiɗa wacce ba ta da alaƙa da ƙasa wato kamar abin da ya shafi al'adim wato a fata ko shimfiɗa ta asuf gashin dabbobi kaga wani ba shi da alaka da ƙasa ba kamar wato shimfiɗa akan wato shimfiɗa tabarma tabarma tana da alaka da amma gashi abin nan fata da abin nan ba ta da alaka da ƙasa to duk da ya tabbatar da cewa ba wannan ba makaruhi bane kamar da wasu ke faɗa cikin malamai cewa makaruhi ne cewa kai sallah akan shimfiɗa ba makaruhi bane ko da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa ba shimfida saboda rashin wadatar hakan ne kamar da muka karanta a hadisin baya ko ba ko ko ba karbar bakuncin sa aka yi sai a rasa ma abin da za a kawo masa sai tsohon shimfiɗa kamar da ya faru a a gidan ummu sulaim saura kaga ba isassun shimfiɗa a gidan daji ma bare kuma har a kawo a shimfiɗa a masallaci sau haka masallacin ya zama babu babu tabarma to wannan ba shi yake nuna cewa sallah akan shimfiɗa makaruhi ne ba ko sallah akan shimfiɗa wani abu ne na 'yan duniya a'a shi yasa imam al-bukhari ya ta kulla waɗannan babubbuka ya kawo irin waɗannan hadisai don ya tabbatar da wannan da haka matsala ta farko ita ce sallah akan shimfiɗa wanda imam al-bukhari saboda ita ne ya kawo wannan hadisi ibn rajab yake cewa hujjar anan inda za ta samu a cikin wannan hadisi shine aisha radiyallahu anha ta kasance tana bacci a kan shimfidar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi da ita suke kwanciya su yi bacci a kai yakan tashi cikin dare ya fara sallar kiyamun laili ita kuma lokacin tana bacci tana kwanci a gabansa akan wannan shimfiɗa kafafuwanta kuma suna nahiyar alƙiblarsa inda yake sujada. idan ya zo sujada sai ya zungure ta ko ya fice ta ta naɗe kafafuwanta don ya yi sujada a inda kafafuwanta suke kaga wannan ya nuna kenan yana yin sujada a wani bangare a gefen wannan shimfudar da take kwance a kai kafafuwanta suna kai duk da cewa zai yiwu ya kasance shimfiɗar ba ta da tsawo kafafuwanta sun zoba har ƙasa ya zama da gurin da ya sujjada din ƙasa ce amma imam bukhari ya farin jayar da cewa akan shimfiɗan ne wato ba a ƙasa ba ne ta akan shimfiɗan ne kamar yadda wasu ruwayo suke nuna haka akwai ruwayar ubaidillah ibn umar an alqasim anna aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli فتقأ رجلي بين يديه أو بحذائه فيضربها فأقبضها النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى وانا رواية القاسم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر aisha ta faɗi hadisin ga mutane da yawa ta faɗi ta ga urwa ta faɗi hadisin ga abu salama ibn abdurrahman ta faɗa wa ibn muhammad ibn abubakar sauraka ta yi ta ba hadisin take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah sai ya zama na kafafuwa na sun shimfudu a gabansa fa yadribuha in yazo sujada sai ya daki kafafuwa na fa abiduha ni kuma sai in nade kafafuwa to wannan ita ce mas'ala ta farko wanda a baya mun yi dogon bayani akan wannan sallah akan shimfuda mas'ala ta biyu ita ce mutum ya yi sallah a wato ya sa matarsa a gaba ya yi sallah wannan hadisi ya nuna cewa wanda ya yi sallah matarsa a gabansa kuma ita ba sallar take tare da shi ba to sallarsa ta yi daga annabi sallallahu salama ya sanya ta a gaba tunda kafafuwanta a gabansa suke saboda haka yi sallah a daidai wannan a irin wannan yanayi kuma wanda ya tabbatar da cewa sallah irin wannan yanayi ta yi malaman da suka yi nassi akan haka kuma suka yi hujja da wannan akwai eh, sufyan ibn sa'id al-thauri akwai Imam ahmad akwai abokinsa ishaq ibn ibrahim ibn rahuya rahimahumullah ibn rajab yake cewa la na'lamu khilafan bamu ga bamu san akwai sabani akan wannan ba cewa dan tana gaban mutum ya sa ya sa ta ya sa abin nan ya sa ta a gaba ya sallah sallarsa ta yi ba san wani yana sabawa ba imam ahmad ya yi nassi akan wannan ya yi kuma hujja da wannan hadisi na aisha imam shafi'i yana ga makaruhi ne mutum ya yi sutura da mace a sallarsa mu fahimci bambanci tsakanin sallar sa tayi da kuma makaruhi ne imamu shafi'i bai ce sallar ba ta yi ba can baya mun ce babu saɓani akan sallar ta inganta imamu ah, ahmad yana ga ja'iz ne babu laifi amma imamu shafi'i shi yana ga makaruhi ne mutum ya yi sutura da mace a sallarsa saboda yana ganin wannan zai iya fitina shi mai sallan ko ya shagaltar da zuciyarsa alqadi iyad ba maliki ne a cikin littafinsa ikmalul mu'allim sharhin sahih muslim yana cewa yana gaya mana cewa Imam malik shi ya karhanta haka Imam malik shi yana gama karuhi ne amma ba wai suna cewa sallah ba ta yi ba ne sallah ta yi amma suna gama karuhi ne kuma su su dai kawai anan, shine shi ne cewa kada wani abu ya shagaltar da mutum ko ya sa shi wato zuciyarsa ta zama ta kasu biyu shine iya iyad yake cewa wa karahatu malikin wa ghairihi min al'ulama ulama an tuja alal maratu suturatan, zalika li khawf fitnati biya cewa abin da sa imamu malik da wani kamar imamu shafi'i suke gama karuhi na istira da mace don gudun kar ta zama fitina mutum ya rika tunaninta ko ya shagala da kallanta lokacin yana sallah to kuma annabi yayi sai suka ce wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi khilafi hadha fi milki arabihi nabi ya fi kowa danna zuciyarsa saboda ka shi ba haka yake ba suka ce sannan kuma da daddare ne shi sallar sa da daddare abin ya faru saboda baya ganin jikinta baya ganin shakhsaha la yara shakhsaha baya ganin gaggan jikinta saboda haka mata ce wal buyuti yawma idin laysa fiha masabih kuma gidan daji a wannan lokacin babu babu fitulu shi yasa ibnu rajab yace to ko koda mutun hanci din da aka ce imamu shafi'i ko imam a malik sun fada dangane da wannan aiki yace ya kamata a sa masa kaidi a ce idza kana bi haisu yanzuru ilaiha makaruhi ne idan yana kallanta fa amma in kana fi zulmatil layli amma in cikin duhun dare ne kamar yadda yake cikin hadisin Aisha faqad umina min zalika to an amincewa wannan saboda ka ba matsala wato kada a faɗi karhancin a sake a ce makaruhi ne mutum ya sutura da mace ce a to in an ra'ance annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kada ayi saboda khawful fitna to ya kamata a ce idan akwai duhu ba a ganin ta babu komai imamu shafi'i da imamu ahmad ba su bambanci tsakanin nafila da farilla ba wato karhancin da suka faɗa babu suka ce babu bambanci tsakanin nafila wannan sallar ta dare ta nafila ce suka ce babu bambanci tsakanin nafila da farilla amma eh, eh, imamu bukhari shi babin da ya kawo babu salatu tatawwi khalfal mar'ati kaga ya kawo kaidan tadawwi wato sallar nafila kamar yana bambance tsakanin sallar nafila da sallar farilla cewa sallar nafila ce aka samu wannan saukin amma ba sallar farilla ba a fahimtar shi imamul bukhari shi yasa ya kawo babu salati tatawwi sai ce khalfal mar'ati sai ya kawo sallar tadawi bai ce salat khalfal mar'ati sai da ce salat tatawwu to akwai irin wannan nassin shi ma daga Imam Ahmad akwai a wata ruwaya to kaga anan sun dauki aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin khususiyya ce a matsayin khususiyya ce cewa wani abin ya keɓanta da shi ne sallallahu alaihi wa sallama bai kamata a kiyasta wani tare da shi ba amma ibn rajab yana cewa wa hadhihi da'wa la dalila alaiha ta wannan khususiyar annabi ce babu dalili sai annabi sallallahu alaihi wa sallama a fi maqamit tashri' yana yin abin da za a fahimci wani abu na shari'a ne a wajensa ba yana yin wani abu da ya banta da shi ba in har ya banta da shi to dole sai an samu dalili wanda yake nuna cewa wannan hukuncin da shi kadai yake banta amma idan muka kula ta Aisha radiyallahu ta'ala anha ba da ma labari take akan da wannan a matsayin hujja kamar yadda zamu gani a nan gaba hujja ma ta yi da wannan labarin nata ba kawai ta sake shi ba a mas'ala ta uku shine salatul rajuli wa imra'atihi bi muhadhatihi mutum yayi sallah tare da matarsa tana gefansa wato sallah take yi shi ma sallah yake akwai bambanci tsakanin wannan matsalar da muka wuce ita kwance take ba sallar take yi ba to idan kuma sallah take yi shi ma sallah yake amma tana gefensa sallah ɗaya suke yi kuma babu wani abin da ya raba tsakaninsu babu wani labule ko wani kyalle da ya raba tsakaninsu to ya irin wannan sallar su ta yi in sun yi a haka an dai san cewa ita mace in za a yi sallah da ita a bayan namiji take ba a gaba take ba a bayan namiji take to sai suka yi sallah ko watakila saboda ɗakin ɗakin yana da kunci ba zai yi wata tsaye a bayansa saboda ba yalwataccen ɗaki ko falon an cika shi da kujeru ko ɗakin gagado ga waye saboda haka za su yi sallah ta ƙiyamun laili ko wani abu ba yadda za a yi ta koma bayansa to tana iya koma gefensa to ita ce matsala ta biyu imam malik da shafi'i da abu saur da dama daga cikin hanabila suna ganin cewa babu matsala sallah ba za ta ɓace ba don an haka suna cewa la taqtu salatu wahidin minhuma sallar su ba za ta ɓace ba ma'al karahati lirrajuli fi musafatiha amma makaruhi ne mutum haka ba gaira ba dalili ya zama yayi sahu da matarsa a sallah amma da za su yi tana gefensa sallarsa a gurin waɗannan malamai suka ce bata ta ɓace ba kamata yi ta koma baya shi yana gaba amma in har da za su jeru to suka ce sallarsa ta yi amma ya yi makaruhi amma wasu daga cikin malamai kamar abu hanifa kamar sufiyanu sauri su suna ga sallarsa ta ɓaci sallarsa ta ɓaci wasu daga cikin hanabila su ma suna da wannan ra'ayi to amma haka suka saki maganar cewa inda aka yi sallar a haka shi sallarsa ta ɓaci ita ba su kawo maganar sallarta ba ita sallata kamar hanafiya suna rarrabawa sai sallata ta yi shi tashi ta ɓaci shi ne liman shi ya kamata ya ce ta koma baya to sai da ya ƙi faɗa haka shi ne sai ya safe shi shi kaɗai a wasu malamai suka ce ya kamata a bambance ko da za a faɗi cewa sallar ta ɓace ya kamata a bambance da wanda shi ya riga ta farawa da wanda ita riga shi farawa wato idan shi ya riga ta farawa ya fara sallarsa shi kaɗai kawai da cikin sallar sai ta zo ta tsaya kusa da shi tana sallah kaga anan shi ba shi abin nan bai kamata a bata masa sallah ba sabanin a ce ita ce ta fara sallah shi kuma ya zo ya abin nan ko kuma suka fara tare to wasu suka ce ya kamata ya zama na an kawo wannan kaidin akwai ruwaya da muhammad ibn nasir ya kawo a cikin littafin qadarus sala ta'zimu qadarus sala daga hassan ibn ibrahim hassan ibn ibrahim ɗaya daga cikin malaman tabi'ai an tambaye shi game da mutumin da ya yi sallah amma ya sa wani wata sutura haka a gabansa ko kuma ma bai sa sutura ba ya sa sutura ko bai sa sutura ba sai wata mata daga bayan ya zo ya fara sallah sai ta zo sai ta fara sallah a gabansa wannan matsalar ta fi bayyana a irin in ka je umara musamman in ka je makka tun yana sallah sai gama mace a gabansa ita ma tana yi musamman an gama an gama dawafi irin abin nan da ake musamman lokacin runtsi lokacin cikowa sai ga cewa yana sallah wata zo ta dasa ta dasa sallah a gabansa to ya sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ita ce matsalar da malamai tun farko suka tattauna to shi an tambaye shi game da mutum da yake sallah ya fara sallah bai sa sutura ba ko ya sa sutura ne mace ta zo ta tsaya a gabansa hal tafsiru salatuhu sallarsa za ta ɓaci sai sufyan sufiyanu sauri sai yake cewa in lam yurakkiz fasada salatu in bai sa sutura ba ta zo ta tsaya ta kama sallah a gabansa sallarsa ta ɓaci sai shi ibrahim ibn hassan sai yake ah, hassan ibn ibrahim sai yake tambaye sai ce to idan kuwa ya sa bayan ya ga ta zo tana sallah a gaban shi sai ya jefa hularsa ko ya jawo wani abu kusa da shi sai ya sutura nan ma sallarsa ta ɓace sai ce a'a inda har ya riga sa sutura kuma shi kenan sallarsa tana nan haka na imamul auza'i shi ma an roito game da daga gare shi shi ma ya yi fatawa game da wannan matsala game da matar da take abin da take bin mijinta sallah za ta tsaya a bayansa ce ka in huma Ya ce. amma idan gurin da za su yi sallah ya yi musu kunci wato sun takuru Kamat an yaminihi sai ya ce to ta tsaya a damansa waje wa na huma sutura, amma su sa sutura tsakaninsu fa in kana fi baitin fa sallat imra'atun fi nahiya in a daki suke ta koma can gefe shi kuma yana can gefe fala ya so bi zalika salatu ce sallarsa ba za ta ɓaci ba da wannan wato in ya zama akwai tazara ɗaki ne mai faɗi tukila yana da tsawo amma ba shi da abin nan sai ta tsaya can gefe shi ma tsaya can gefe to abin da yana ganin cewa sallar ba, ba matsala ta yi akwai maganar qadiyat cikin kitabul mu'lim game da wannan hadisin ya ce wa fihi dalilun ala anna muhadhatil mar'ati fi salati lil musalli la tufsidu salatahu ya ce wannan hadisin ya nuna mana cewa mace ta tsaya kusa da namiji lokacin da yake sallah ko tana kusa da shi lokacin da yake sallah ce sallarsa ba za ta ɓace ba kanat ma'ahu fi salatin amla tare suke sallar ko ba tare suke sallar ba shi yake sallar sa amma ita ba sallah take ba qadi ya ce wannan hadisin ya nuna mana sallah ba za ta bace ba khilafan li abi hanifata sabanin ra'ayin abu hanifa da waɗanda suke tare da shi na cewa sallah ta bace hujjarsa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya yi sallah kusa da mace abin a gefen mace ko mace ta yi sallah a gefen namiji ana buƙatar su koma baya ne to shi a shi alkazi iya ya ce mu a wajenmu wannan mandubi ne ba wajibi ba ne shi ya ce a wajenmu mu wato su malikawa mandubi ne ba wajibi ba ne to allah hakika mace ta koma baya yayin da ake abin da sahunta ya zama a baya fil asul wajibi ne ba wai kawai mandubi ba ne wajibi ne amma idan akwai wata larura da za ta sa wato ta zama kusa da mijinta yana sallah ta zama tana kusa da shi saboda kuncin guri babu inda za ta tsaya to wannan babu komai kamar yadda wasu malamai suka ambata kamar da ya gabata a fatawar sufiya da sauri shi karan kansa ya yadda cewa idan akwai kunci babu wani abu amma al'asulu shi ne sahun mace yana baya kamar yadda ya gabata a hadisin da muka karanta na sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidan ummu sulai. mas'ala ta uku ita ce mas'ala ta hudu afuwan mas'ala ta hudu shine wato taba mace ba tare da sha'awa ba yana lalata alwala a gurin shafi'iya duk wanda taba mace ko ya sani ko bai sani ba ko da ba da sani ba alwala shi ta kare alwalar shi ta kare shi yasa za ga za ga duk yan shafi'iya in aka zo in ku kula a hajji ko a umara za ku ga wato suna sa safa a hannu saboda kada wajen dawafi ko ta taba namiji ko shi namiji ya taba jikinta alwalarta ta kare ko alwalar shi ta kare sai ga cewa suna yawo da safa a hannu saboda wannan shine mazhabarsu a duk mutumin da ya taba jikin mace da sha'awa ko ba sha'awa ba da ya sani ko bai sani ba kawai alwalarsa ta kare to kaga wannan akwai matsala to wannan hadisin kamar da ibnu battal a cikin sharhinsa don Sayyid bukhari yake cewa faɗanta take cewa wari jila ya fi ƙiblatihi fa'iza sajada ga mazani ƙafafuwa na na miƙe shi aka alƙiblata amma ya zo sujada sai ya taɓo ni wani maganar da ta yi ta nuna cewa an dalmula masata biliyadi la tanƙudul tahara mutum ya taɓa mace da hannunsa ba da sha'awa ba baya warware alwala yace li anna asla fi ar-rijli alla takuna bila ha'i. saboda asali ba zai yi ba a ce za zaka tafi ko zaka zauna ko kana gidanka sai ka sa safa ko ta hannu ko ta kafa al'asulu shine ka tsaya ba shafar sai wani dalili zai sa ka sa safar to sauraka in aka ce anan ai ai akwai akwai wani abu tsakanin kafatta da hannunsa wato akwai wani kyalle to sai an ka dalili dan akwai wanda suke kwarin su ce ai akwai kyalle saboda haka da ya taba ta din ba wai jikinta ya taba ba ya taba ta ta rufa ta rufa kafarta saboda haka ya taba abin nan abin nan abin nan ah, kyallen da ta rufa da shi bargonta to kaga wanda yana buƙatar dalili yana buƙatar dalili shi yasa al'allamatul qinnauji a cikin aunul bari bi sharhi adillatul bukhari yake cewa wannan amsar da suka yi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ba sai da ha'il wato akwai shamaki tsakaninsa da kafarta yace akwai takallufi a ciki wato jawabi ne wanda yake kunshe da takallufi kuma wa mukhalafatu zahir ya saba wa zahirin hadisin wal aslu adamul ha'idi ha'ili asali shine babu wani kelle. fil rijli wal yadi urfan kamar yadda aka sani a al'ada haka kawai mutum ba zai rika yawo kuma har a ɗakin sa yana safa yana sanye da safa ba ko wani kelle ya rufe hannunsa ko kafarsa ce kuma a ce wannan khususiya ce dan akwai wanda suka ce khususiyar annabi ce shi ba matsala to da'awar khususiyya ma anan ita ma in ba da dalili ba da'awa ce wadda'awi ma lam tuqimu alaiha albayyinat abna'uha adiya'u haka kowace da'awa ba ta karɓa sai an ka dalili in kuka ce khususiyya ce al'aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam al'uswa wa lakum fi rasulillahi qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato asali ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai koyi da shi in aka ce abu kaza ba a koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa to an samu wani dalili ne da ya nuna haka amma in ba a samu ba to an ya shiga kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana to kaga nan aka ce ai khususiyar sace shi zai iya taba na Aisha yana sallah ba kuma matsala to yana buƙatar aka dalilin da ya nuna cewa khususiyar ne in babu to ya shiga cikin kalkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma shi maqamut tashri' ne nan yana yin abin da al'umma za ta gani ta fahimci shari'arta wannan shine al'asul annabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi maqamit tashri' la fi maqamil khususiyya ba ne bane yayi ta yin khususiyya ya zo ne ya kawo abin da yake shari'a al'umma sa ta gani ta koyi da shi saboda ka in yayi abu shine asali ai koyi da shi sai in an samu dalilai wanda suke nuna cewa wannan na annabi ne shi kadai khalisatan laka min dunil mu'minin saboda haka abin nan magana sahihiya ita ce taɓa mace haka kawai baya warware alwala sai idan ya kasance akwai akwai sha'awa tare da shi kamar yadda kamar yadda ya zo a maganganun malikiya matsala ta biyar ita ce sallah a gaban mutumin da yake bacci a nan ba maganar mashaki ko abin nan ba wani ne yana bacci ka zo ka kama sallah ka yi sutura da shi to shi ma a wani hadisi nata da ma wasu hadisan sun nuna cewa ana iya yin sallah ana iya yin sutura da mutum yana bacci ta annabi sallallahu alaihi wasallam yi sutura da nana Aisha tana kwanci tana bacci haka nan yi sutura da matarsa Maimuna kamar yadda ya zo cikin sayar bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad hadithin maimuna bintul harith ummul mu'minin radiyallahu anha annaha kanat takunu haidan la tusalli takan zama mai haila ba ta sallah wa hiya muftarishatun bi masjidin bi rasulillah tana tana kwanci a daura da gurin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala khumratihi yana salla akan akan shimfudarsa, idza sajada asabani ba'd thawbihi hatta ce idan ma yayi sujada wani bangare na rigarsa sai ya taba ta wani bangare na tufafinsa sai ya sauka a jikinta kaga ya nuna dab da shi take ibnu battal a cikin sharhin sahih bukhari yake cewa as-salatu khalfan na'imi ja'izatun mutum yana bacci ka zo ka dasa sallah a bayansa ya halatta yace illa anna ta'ifatan min al-ulama'i karihaha amma wasu daga cikin malamai wani bangare na malamai sun ce makaruhi ne khawfa ma yahduthu min an-na'imi saboda wani abin zai iya faruwa da shi wannan mai baccin fa yashghalu al-musalli ya dauki hankalin mai sallah aw yudhikahu ko ya sa shi dariya zai iya zama yana bacci sai ya yi rihi kai kuma sai ka ji karan fitar rihinsa sai ka yi dariya sama abokin wasa ne to kaga gudun kada a samu haka sai suka ci to makaruhi ne kaga in har mutum ya yi dariya kuma sallah ta ɓaci shi yasa imam malik yake cewa la yusalli ilan ilan na'imi illa an yakuna dunahu sutra sai akwai shamaki tsakaninsa da shi to sai ya salla amma kai salla a bayansa wannan ita ce magana tawus almajirin ibnu abbas mujahid ibnu jabr an ruwaito daga sa yana cewa usalli wara'a qa'idin ahabbu ilayya min an usalliya wara'a na'imi in yi salla a bayan wanda yake zaune wato babacci yake yana zaune ya fi soyuwa a gare ni sama da in yi sallah a bayan mai bacci to bayan ibnu battal ba maliki ne bayan ya kawo waɗannan maganganu sai ya ce wal qawlu qawlu man ajaza zalika magana dai a bar karba ita ce maganar wanda ya halatta yin hakan lissunnati ta bi jawazihi saboda sunnar da ta tabbata mai nuna halaccin haka wato aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna halaccin haka don haka cewa makaruhi ne bai taso ba cewa kada ai bai taso ba wannan shine abinda Imam bukhari yayi babi akan sa ce babu salati khalfan na'ibi ya kuma kawo wannan hadisin Aisha da cewa ta yi sallah annabi ya yi sallah tana gabansa tana bacci da hadisin maimuna ah, hadisin Aisha abuwan bai ka hadisin maimuna ba akwai wani hadisi a cikin sunan abi dawud hadisin abdullahi dan abbas hadisin yana cewa la tusallu khalfan na'imi wala al mutahaddisi kada ku yi sallah a bayan mai bacci da mai hira mai surutu ko mai magana wani hadisi da'ifun ne bi ittifaqil huffa malamai kakaf masana hadisi sun yi ittifaƙi akan cewa hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai tabbata ba kamar yadda Imamun Nawawi ya ambata kuma abin na almunziri ko kuma al a cikin Ma'alimus Sunan ya kawo hadisin ya faɗi illolinsa hadisi ne da bai tabbata ba saboda haka babu inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani ayi sallah a bayan mai bacci amma imamul khattabi ya yi magana dangane da wanda yake gabanka yana hira ko yana surutu ya ce fa'ammas salat ilal mutahaddifina mutum ya sa masu hira a gabansa yana sallah ya ce faƙad A shafi'i wa ahmadu imamu shafi'i ya ce makaruhi ne yin hakan me yasa suka ce min ajili anna kalamahum ya al-musalli hirarsa za ta ɗauki hankali mai sallah wani aikace hakan ne in ka sa mutum mutane biyu uku hudu a gabanka suna hira kai kuma ka zo ka tar da kabbara sallah to za su rika daukan hankalinka za su rika jan hankalinka maganganun da suke za su rika jan tunaninka to shi yasa waɗannan malamai suka ci to makaruhi ne mutum yayi wannan suka ce kuma kana ibnu umar la yusalli khalfa rajulin yatakallam illa yawm al-jum'a baya yadda ya yi sallah a bayan mutumin da yake surutu sai a ranar juma'a ne a ranar juma'a akan samu mutane musamman a wancan lokacin mutane sukan zo masallaci kafin liman ya zo sukan dan koma gefe haka suna magana a tsakaninsu to in juma'a ne yakan yadda ya yi sallah a irin haka amma in ba haka ba baya yadda to yana cikin littafin tarhu tathrib na al-iraqi saboda haka sallah a bayan wanda yake bacci ta halatta ta halatta kai sutura da wanda yake bacci kai sallah a bayansa duk da wasu malamai sun ce makaruhi ne amma dai maganar da sunna ta tabbatar hadisin Aisha din nan da kuma hadisin Maimuna ya tabbatar da cewa babu matsala idan an ware wanda suke hira su an karhanta saboda za su rika daukan hankalin mai sallah kaga mai bacci wannan ba zai dau hankalinka ba amma mai hira wanda zai dau hankalinka sai matsala ta shida ta ƙarshe a wannan hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ta kafa hujja da wannan hadisin kan cewa mace ba za ta yanke wa mutum sallah ba kun sa akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuna cewa idan mutum yana sallah mace ta gitta gabansa ko kare ko jaki to sallarsa ta katse ta yanki to an samu daga aisha imam bukhari da muslim da waninsu sun roito daga aisha an ambata mata abinda yake katse sallah aka ce alkalbu walhimaru, himaru da kare da jaki da mace faƙala sai aisha ta ce shabba tumuna bil humri wal haka kuka haɗa mu kuka kwatanta mu kuka samu a layin karnuka da jakuna wallahi sai ta rantse ce na rantse da Allah laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli naga annabi yana salla wa inni ala sariri bainahu wa bainal qiblati ina kan gadan gadan kwanciya ta tsakanina da shi da al-qibla muttaji'atan ina kwance ina kishin kishingide fatabdu li alhaja in sai bukata ta taso min fa akrahu an ajlisa fa udhiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai in bana so in tashi zaune kada in cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa an sallu min indi rijlaihi sai in wato jajiki in sadada ta jikin kafafuwansa sai in fita wato sai ta kore maganar wannan da wannan hadisi wato su mata ba sa ciki bata kore jakai da karnuka ba amma dai ita dai ta san annabi yayi sallah tana gabansa fa za a ce taqta'ul mar'atu taqta'us salata al mar'atu to amma abinda ta kore dinnan ya tabbata ya tabbata hadisin Abu Dharr hadisin abu zar wanda yana cikin sayo muslim yana cikin muslim da imamu ahmad yana cikin littafan sunan gaba daya sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i da ibnu majah hadisin abdullahi ibnu samit daga abi zar abi zar yace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا قام أحدكم يسلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل إذا أنت ya tashi yana sallah. to kwatankwacin itacen siddi zai iya zaman masa sutura fa'iza lam yakun bayna yadayhi mithlu akhiratir rahli idan babu kwatankwacin itacen siddi a gabansa fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru jaki na iya katse masa sallah wal mar'atu da mace wal kalbul aswadu da bakin kare qultu abdullahi ibn samit sai ce ya abadhar ma balul kalbil aswadi min alkalbil ahmari min alkalbil asfari me ya faru ne aka ware bakin kare ga farin kare abin nan ga jan kare ga abin nan fatsin kare me yasa sai aka ware baki قال يا ابن اخي سيتي يا دان uwana sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kama sa'altani na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ka tambaye ni din nan fa qala al kalbu al aswad shaytan ce ai bakin kare shaydan ne to idan muka kula waɗancan abubuwa duka uku da aka faɗa kana shaytanu yastahibuha yastahibuha annabi sallallahu alaihi wa ya gaya mana cewa idan muka ji kukan jaki mu nemi tsarin Allah daga shaydanu fa ina ra'ati shayatin kaga shaidanu na matsarsu hakanan idan mace ta fito kamar da annabi sallallahu sharafa istashrafa har shaitan Shaiɗan sai ya bita da ya samu tarko kaga ita ma sanda za ta fita ta kama hanya tana tafiya to a wannan lokacin shaidan ya zai bita kaga wannan duk zai nuna maka illar guda ɗaya ce illa ce guda ɗaya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace bakin kare saboda bakin karen shine yake tare da shaydanu wasu sun ce shaydan shaydanun ne suke rikida a sifa ta bakin kare wasu kuma suka ce suna shigar bakaken karnukan ne yasa a wani hadisi aka ce a kashe a bakin kare to amma akwai matsala ka kaso wani shaidani kuma imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace yaqta'u as-salata al-mar'atu wal kalbu wal himaru yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqta'u as-salata al-mar'atu wal kalbu wal himaru da mace da kare da jaki suna katse sallah wato idan suka shuda ta gaban mutum haka nan imamu ahmad da ibnu majah da ibnu hibban sun fitar da hadisi daga abdullahi ibn mughaffal shi ma kamar hadisin abu huraira da lafazin sa daidai wa daida yaqta'u salata almar'at yaqta'u salata almar'atu wal kalbu wal to wasu sun saba ma wannan imamu ahmad imamu ahmad ya yadda da cewa ah, alkalbu yaqta'u salah ce wa filmar ati wal himari fi kalbi shai wa fil kalbi min almar ati wal himari shai saboda yana ga akwai hadisi Ibn abbas da annabi salari salama yana sallah Ibn abbas ya wuce da jakinsa ta tsagabanin eh, mun karanta shi a baya Ya ce to wannan hadisin ya hana shi ya shigo da maganar jaki mace kuma hadisin aisha hadisin aisha gashi ta yi abin nan gama ibn taimiyya abin da yake cewa a cikin majmu'ul fatawa na 21 eh, shafi na 16 ibn taimiyya yake cewa allazina khalafu ahadith alqat'i lis-salati waɗanda duk suka saba wa hadisin cewa sallah ta ɓaci lam yu'ariduha illa bi za'ifi ba'dihim wa huwa tadhifu man la ya'rifu alhadith ba su samu abin da suka rushe waɗannan hadisan da suka nuna sallar ta katse ba sai dai da raunanawar wasunsu da suka yi wa hadisan kuma waɗannan masu raunanawar ba malaman hadisai ba ne wato raunanawa ce ta waɗanda ba su san hadisi ba kama zakara ashabuhu kamar yadda malaman hadisin suka ambata aw bi an araduha bi riwayatin da'ifatin an annabi sallallahu alaihi wa sallama ko su kawo hadisai da'ifai wanda basu tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama su gwara su da hadisan da suka tabbata kamar hadisin la yaqta'u salata shay'un akwai wani hadisi da bai tabbata ba yana cewa babu abin da yake katsa sallah ko dai su kawo irin wannan hadisan da ba su tabbata ba su ce za su gwara su da hadisan da suka tabbata wanda wannan ba abu ne mai karbuwa ba aw bai ma ruwaya fi zalika anis sahabati ko su kawo abin da aka ruwaito daga sahabbai kamar Aisha din nan ke cewa ita bata yadda mace tana abin nan ba ko su kawo irin wannan wa qad kana sahabatu mukhtalifina fi hadhihi almas'ala sahabbai ko sun yi sabani a wannan mas'ala to tunda sun yi sabani wasu sun tabbatar wasu sun kore to sai a koma a ga wane ne yake da dalili cikinsu mai tabbatar wanne ko mai korewa ne amma ɗaya maganarsa haka tsuranta ba za ta zama dalili ba abinda ta jingina da shi na dalili daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai bata karfi da sun yi sabani yace ko dai su jingina da wata magana ta sahabi su kore katse sallar tare da cewa sahabbai ko sun yi sabani akan mas'alar yace au bi ra'yin da'ifin law sahha lam yuqawim hadhihi alhujja ko mutum ya kawo wani ra'ayi ra'ayinsa mai rauni wanda dama ya inganta ba zai iya kokawa da wannan hujjar ba duk wani ra'ayi da zaka kawo wanda bai inganta ba ai ba zai iya kokawa da hujja ba akwai wanda ya taɓa yi woman text bayan na gama fitowin rahama sai yake cewa malam naji ka ce mutumin da ya yi sallah shi kadai a bayan sahu sallarsa ba ta yi ba amma ni a ra'ayina ina ga tayi amma ne a ra'ayina ina ga tayi na ce to kai ra'ayin ka ke faɗa amma ni ina gaya maka abinda manzo Allah ne ya faɗa ni ba ra'ayina da ra'ayina ne da naka wannan cikin mu babu wanda zai iya cewa nashi yafi karfi amma ni ina gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li munfaridin khalfas safi me ba la salata nata sallarsa ta yi kalmar in aka ce ka fassara la salata za ce sallarsa ta yi ko sallarsa ba ta yi ba to ya ce babu sallah ga wanda ya ware daga sahu wato akwai yiwuwar ya shiga sahu amma sai ya ware ya koma bayan sahu annabi ce la salata to kuma kai ka ce a ra'ayina ni ta yi da kaga akwai matsala to shi da yake cewa au bi ra'ayin da'ifin law sahha lam yuqawim hadhihi al-hujja ko mutum ce kawo ra'ayinsa mai rauni ko da ra'ayin ya inganta ba zai iya kokawa da wannan hujja ba ce khususan mazhabul ahmad musamman ma mazhabin mazhabin ahmad da aka san sa da riƙo da ruko da abin da ya tabbata a abin nan al-imam al-ghazali abin nan abin nan muhammad sheikh muhammad al-ghazali Allah ya ji kansa da rahama a cikin wani littafinsa wani bakin littafinsa da ya katabar gaza Allah ya gafarta masa a sunan nabawiyya bainal na wal ha? wanda a ciki ya yi ta kwashe-kwashen sunnoni yana musu kwasar karon mahaukaciya to a ciki da ya kawo hadisin Abu zar wanda Annabi sallallahu alaihi yake cewa Alhimaru walmar'atu wal mar'atu wal da mace da jaki da bakin kare sai yake cewa walkilabu indana walkilabu kulluha indana sawa mu a gurin mu duk karnuka ɗaya suke sa za zo a ce wai kare bakin kare ya warware sallah mu karnuka duk ɗaya ne a gurin mu to kaga nan inda ya karanta hadisin zai ga annabi yake umarta martani ba ba wani ba saboda tambayar aka an tambaye annabi an tambaye shi ma balul kalbil aswadi min alkalbil ahmar wal kalbil asfar fa alkalbul aswadu haka annabi ya faɗi illa ya faɗi sababi ya faɗi dalili amma kai ka ce kai duk a gurin kaɗai suke ya faɗi haka ne saboda gaba ɗaya na so ya kore hadisin ne ya shafe shi ya ce wannan hadisin bai kamata ma ana faɗarsa ba saboda hadisin zai zai zai zai ci karo da eh, batun yancin mata da daidaitan mata da maza ya za a zo a ce a cikin addinin mu ana kwatanta mace da jaki da waye da waye saboda haka mu ba za mu ji daɗin wannan hadisan ba saboda haka a dalilin irin wannan saboda ya daɗawa ya daɗaɗawa wasu makiya musulunci to sai ya tattara hadisai da yawa sai ya kwashe su ya zuba su a kwandon shara to ya sha dai raddi ba kaɗan ba an yi masa rududdugu rududdugu yana da ƙoƙarinsa da amfaninsa musamman yana raddi ga ilmaniyuna waɗanda suke cewa addini daban a shugabanci daban ko siyasa daban addini daban ko irin masu ra'ayin gurguzu ko irin masu ra'ayin jari hujja ko waye to wajen raddi littafansa wajen raddi ga waɗannan ya yi matuƙar ƙoƙari ya yi matakar ƙoƙari amma in ya shigo cikin harkar hukunce hukunce da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ana yake tabka tabka tabargazarsa eh Sheikh Yusuf al-Qaradawi babban malamin sa ne kuma ya tasirantu da shi a wasu abubuwa ya tasirantu da shi duk da dai bai kai yadda shi ya rika yi wa hadisai ibn karan maukaci ba yusuf al-qardawi bai yi wannan ba amma ya tasirantu da shi a cikin wasu abubuwa masu kama da wannan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance ya tantance ya rarrabe tsakanin waɗannan abubuwa to dole ne kai a matsayin ka na mu'mini musulmi wanda aka ce ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a da biyayya ka sadu da ka miƙa ka miƙa wuya فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Kasadu sadu da kasaran da ka miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya hukunta saboda haka shi wannan hukunci kuma ya faɗi dalili ba wai kaskancin ita macen bane a'a saboda wannan illar shi shaiɗan yana da abin da yake wa mutane tarko da shi haka kuma kamar yadda aka sani mace tana daga cikin abin da shaidan yakan iya halaka mutane da shi ko da yaushe saboda haka sukan sukan bi su fa idza kharajat kamar da nace istashrafa shaytan to wannan illar ita ce za ta sa har a nemi kai mai sallah ya zama akwai sira tsakaninka da lokacin da kake sallah to ko da wannan ya wuce ta gabanka ba zai cutar da kai ba waɗannan su ne matsaloli guda shida da waɗannan hadisai guda biyu suka kunsa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh